أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan maraice na lahadi sha hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha tara ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya kamar yadda aka saba kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam menene hukuncin shan shayi ko naskeb domin kar barci ya ɗauke ka da wuri domin ka samu lokaci mai tsawo da za ka yi karatu ko ka yi ibada wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a masallacinsa ya ga sahabbai sun ɗaɗɗaura igiyoyi a lokacin sallar dare sai ce wannan igiyoyin na menene sai suka ce ai idan muka ji bacci yana kama mu sai mu ɗan makale don mu samu mu yi doguwar ibada sai ce ku ciccire duk wanda yake jin bacci ya tafi ya je ya baccinsa idan ya watsake sai kuma ya zo ya bauta wa Allah shi kansa baccin a lokacin da kake jin sa in ka je ka yi da nufin ka samu ƙarfin da za ka ci gaba da yi wa Allah bauta shi ma ibada ne da haka baya halatta mutum ya sha wani abu da zai hana shi bacci ko kuma ya sha wani abin da zai jawo masa bacci in dai ba larura ce ta sa hakan ba domin musamman ire-iren waɗannan abubuwa suna cutar da lafiyar ɗan adam idan kana jin bacci kaki ka tara shi da yawa wannan zai cutar da lafiyarka kamar yadda kuma in ba baccin kake ji ba kake shan wani abu dan ya jawo ma baccin wannan shi ma zai iya cutar da lafiya ka haka dai baya halatta yin irin wannan ko da ku da sunan yin ibada ne kamar yadda kuma a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa duk wanda yake jin bacci ya je ya yi bacci domin kada ya ce zai yi ibada a haka ya zo a madadin ya yi zikiri kuma ya zo yana sumbatu yana zagin kansa da kansa sa ta gaba ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya shafa wani mai ko magani a haɓarsa domin gemu ya fito masa ko yayi yawa to in dan yayi yawa ne yayi kyau ba laifi in daman ya fito amma in dan ya fito ne to malamai sun ce bai halatta ba shi ba, baya halatta ka cire gemu in ya fito haka nan baya halatta in bai fito ba kuma ka sa wani abu ka fito da shi musamman kuma kamar yadda muka faɗa a baya yawancin ire-iren waɗannan abubuwan ba ka rasa su da side effect abubuwan da in mutum ya ci gaba da amfani da su za su iya cutar da shi a gaba da haka Allah subhanahu wa ta'ala in ya baka ba gemu to haka yake so ya ganka in kuma yi ka da gemu to haka yake so ya ganka abin da ya rage maka kawai shine ka gyara ka kula da shi ka yi tsafta domin ya zama kayi kyau dan inna Allah jamilun yuhibbul jamaa Allah yana da ado yana son ado kuma yana son ayi ado wani sai kaga dan an ce a barge mu sai ya bar shi ba sha'awa buzu buzu a'a abinda ake so ka zama cikin kyakkyawan kama da kyakkyawan yanayi tsafta tana daga cikin imani ita kadda ta gaba bayan sallama ya ce malam mutum ne ke da mata biyu suna raba kwana to sai wata rana maimakon ya kwana a ɗakin amarya sai ya kwana a ɗakin uwar gida cikin hukuncin ubangiji sai ciki ya shiga to malam tambayar a nan ita ce wai ɗan da aka samu ya zama shege mata suke faɗan wannan saboda son zuciyarsu su ce wai idan mutum ya sadu da matarsa a ranar da ba girkinta ba in an samu ciki cikin ya zama shege ya za a samu shege a hanyar aure ai ana samun shege ne a hanyar da ba ta aure ba da haka wannan zafin kishi ya sa mata suka yi wa Allah da ma'aiki wannan ƙarya amma ba haka bane ba sai dai abin da ake so kai kuma mai gida ka yi adalci in dai ka san za ka shiga ɗakin wata a ranar da ba girkin girkinta ba saboda bukata ta sa ka to ita ma waccan arama mata wannan shine adalci amma babu magana shege ga mutumin da ya sadu da iyalinsa ta samu ciki tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam wa alaikum assalam tare da Allah rammansa ba dan sun mutu ba ma'ana wai Allah ya gafarta wa malam da Allah ramma ba dan sun mutu ba to Allah ya gafarta mana baki daya yace malam tambaya na shine malam da kace in mutum ya je wani gari zai iya ajiye azumi malam a ƙara mun bayani kuma ko da kwana talatin zai yi eh ko da kwana talatin zai yi domin Allah da ya ce matafi ya aje azumi ai bai iyakance masa kwanaki ba kawai fa faman kana minkum maridan Au ala safarin fa iddatun min Ayyamin ukhra mara lafiya ko matafi zai iya shan azumi sai ya rama kwanakin da ya sha a wasu kwanakin na daban da ba na azumin ba haka Allah bai iyakance ba kuma manzo Allah ya nuna hakan a sunnance in yana tafiya baya azumi yana aje azumi amma fa ba ta akai dole bane sauki ne na Allah rangwame na ma'aiki in ka ga dama ka azumin ka in baka ga dama ba ka aje ba wanda zai ce ka laifi shari'a ce ta baka dama Nana Aisha ta ce mun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ina azumi shi baya azumi kuma bai ce mun dan ba shi yana kasaru ni ina cika sallah kuma bai ce min dan me ba da haka da kasaru da shan azumi ga mai tafiya sauki aka yi masa in ya ga zai cika ya cika in ya ga zai azumin sa yana cikin halin tafiya yayi kayansa amma kuma in ya karbi saukin ya ce ba zai yi ba kai kuma baka da damar ka ce masa dan me saboda Allah ya bashi sauki kuma Allah ya fi ka kishin ayi bautar amma duk da haka ya sauƙaƙa ya ɗaga ƙafa tambaya ta biyu ce malam kuma mutum zai iya sa turare da azumi eh zai iya sawa turare baya karya azumi ko da kuma za a ji makakinsa a makogwaro ya ce kuma malam mutum zai iya sa maganin ciwon ido wanda in ka sa shi za ka ji ɗaci a makogwaro ko ta ido kasa eh mutum zai iya ana iya sa maganin ciwon ido maganin ciwon kunne kwalli ko mutum yana azumi turare da sauransu domin ba kawai abu ya shiga zuwa cikin kashi yake sa azumin ka ya kare ba sai inda sharaɗin abin kuma ya zama abinci abinci maganin ciwon ido ai ba abinci ba ne, kwalli ba abinci ba ne, maganin ciwon kunne ba abinci ba ne, makilin da ake brush da shi ai ba abinci ba ne, ko da suna iya zuwa makogwaro amma ba su cika sharaɗi na biyun ba shine ya zama abinci da haka malamai suka ce abu biyu yake bata azumin mai azumi ta fuskar abinci ko abin da ke shiga ciki da haka ya zama ya shiga ta hanyar abinci kuma ya zama yana amsa sunan mai abinci ko abin sha shi yasa lokacin da mutum yake azumi annabi ya hana a wajen alwala ka rinka matsawa wajen shakar hanci saboda ruwa abinci ne kuma hanci hanya ce ta shigar abinci dan zaka ga wani in yana da larura bai da lafiya ba zai iya ci ta baki ba ta hanci ake tura masa dan da pipe din baki da pipe din hanci suna haɗewa a makogaro su shiga ciki da haka shi yasa annabi yake da laqit ibn sadra a hadisin abu daud wa balik fil istinshaq illa an takuna sa'iman in zaka yi alwala ka rinka kula da shaƙar ruwa a hanci ka rinka yi da kyau akwai mutanen da zaka ga suna wasa da shaƙar ruwa kawai sai dai a ɗan zungura hancin sai ka ga ruwa ya taho ba shaƙa suke ba su ja da za ka yi ce a ka rinka shaƙa ruwa sosai in za ka yi alwala illa an ta kuna sa'iman sai dai in azumi kake a wajen azumi ba a so mai azumi ya rinka shaƙa ruwa a hanci wajen alwala sosai don gudun kada ruwan ya shige masa zuwa ciki to kaga anan sharaɗi ruwa abinci ne hanci hanyar zuwan abinci ciki ne amma duk abubuwan da muka faɗa ba abinci ba ne ba su da aka ko an sa su ko sun shiga ciki ba za su ɓata azumin mai azumi ba ya takarda ta gaba ya ce malam ni dai ɗan agaji ne bayan ya yi sallama da addu'a ya ce wata matsala take damuna kamar haka malam na kasance ina hadda alƙur'ani kuma na kasance ba ni da aure kuma yanzu ina da buƙatar aure saboda shekara ta ashirin da bakwai a duniya kuma ba ni da halin aure kuma wallahi malam ina da buƙatar aure don Allah malam a taimaka min da addu'a na gode a sha ruwa lafiya ga lambar wayarsa to abin da yasa na karanta ba wai don maganar auren ba saboda magana aure daman ba sai ka gaya mana kana bukata aure ba mun san kana bukata ka kai shekara ashirin 27 ai ba sai an tambaye ka ba amma abin da yasa na karanta shine da yawa daga cikin iyaye za ka samu ba su damu da koya wa 'ya'yansu sana'o'i ba a yayin tarbiyya shi yasa marasa aikin yi yau suka yi mana yawa kuma challenges suke fuskantar gwamnatocinmu da yawa iyayenmu a da ba wata gwamnati da suka dogara da ita amma suna da sana'o'i kuma a lokacin da suke koya wa 'ya'yansu tarbiyya haɗe da sana'a suke haɗa musu ba zai yi kaga yaro ya kai shekara ashirin bai iya sana'a ubansa ba in gona babansa yake tare suke tafiya in babansa makeri ne shi ma kiran nan da ita zai buɗe ido a gidansu to sai zama mun rage wa gwamnati nauyi kuma mu mun samu makoma a rayuwa amma yanzu iyaye sai kaga suna ta tura 'ya'yansu su je su yi ta karatu ba su iya juya taro ya zama sisi ba jira kowa yake yi ya gama karatunsa gwamnati ta bashi aiki ba wata ƙasa a duniya babu ita da adadin ma'aikatanta ma suka kai rabin population ɗinta babu babu ita ba wata gwamnati da za ta iya bawa rabin 'yan ƙasar ta aiki babu ita aikin gwamnatin nawa ne yanzu idan za a gaya maka ma'aikatan gwamnatin tarayya ba na tsammanin sun kai miliyan ɗaya muna da adadin population a najeriya wajen miliyan ɗari biyu amma ko gwamnatin tarayya ba ta da ma'aikata miliyan ɗaya to sauran miliyan ɗari da casa'in da tara ina za su dole sai mun samar wa kanmu aiki shi yasa za ka ga iyaye a wancan lokacin matsalar ‘ya'yansu ba matsalar maganar wai yaro ya kai shekara ashirin da tara yana cewa a taimaka masa ya aure tun zai yi wa kansa yana da abin yi to yaran da suka taru suka taru sun gama makaranta ba su da aikin yi iyaye ba su koya musu ba ana jiran gwamnati sai ta bayar da suka rasa sai frustration na rayuwa sai su koma shan kwaya dole haka iyaye ku ji tsoron Allah ku daina raina sana'o'inku ku rinka jan ƴaƴanku suna shiga kuma ka bar ɗanka ya girma sai da ya kai shekara talatin kai kana wata sana'a wacce shi yanzu bai buɗe ido da ita ba ya riga ya je jami'a kansa ya waye sa ya buɗe yanzu ba zai iya zuwa ya bi ka gona da fatanya ba kuma kai da wannan noman ka biya masa kuɗin makarantar amma baka nuna masa ita a matsayin sana'a ba sai ka ga da yawa yara yanzu suna kyamar sana'ar iyayensu saboda ba a nuna musu tun suna yara ba shi abu ko mummunin sa in ka tashi da shi zaka iya duk gazawar sana'a in dai tun yana yaro ake jan hannunsa a kai shi a nuna masa to insha Allah in ya tashi ba zai raina wannan sana'ar ba amma wani uban za ka tarar ya turo ɗan birni ya yi karatu yana ta tura masa kuɗi ta akawun yana ta karatu shi yana can kauye kila yana noma ko a ma shi zai tafi ya je wata sana'a ta duku ko kaza ko ɗinki, ko wani abu makamancin haka shi dan kawai abin da ya sani ya yi requestin kuɗi na siyan handa out registration duk a bashi amma ba a taɓa ce masa zo ka koyi sana'a ba to ya girma ya zama ɗan boko ya zama ɗan gayu ya rayu da 'ya'yan mawadata a waje guda zai ji nauyin yanzu a ce a dawo da shi ya yi sana'a wannan kuskure ne iyaye su ji tsoron Allah su rinka koyawa wa sana'a tun suna ƙanana wannan shine koyarwar annabawa shine koyarwar duk wata al'umma da take so ta ci gaba dogaro da gwamnati wannan mummunan tunani ne kuma shi ilimin zamani ba sharaɗinsa ne sai ka yi ka samu aiki ƙalubal challenges ne na zamanin ka kai ma a yi da kai ka zama profesa amma ba dole sai kana aiki ba kana da first degree second degree amma ba sai kana aiki ba amma dai akalla challenges ɗin zamanin ka ka ɗauka baka san wata ranar da karatun zai maka amfani ba amma ya zama kana da sana'a yi mu daina raina sana'o'i matasa mu daina raina sana'o'i iyaye su rinka koya wa 'ya'yansu sana'o'i tun suna ƙanana za ku ga mu dai a da a arewacin Najeriya kowane gida ko har unguwanni da sana'o'insu yanzu ni daga Kano nake in ka je Kano zaka tara sunayen unguwannin mu ma sunayen sana'a ne majema soran dinki kaza kowace unguwa iyayen mu haka suka tsara rayuwarsu a da unguwar kaza masu sana'a kaza ne yanzu duk wani tsohon gari a arewacin Najeriya in ka je sai ka tarar da wannan tsarin kowace unguwa da sunan sana'o'in yan unguwar waɗannan dukawa ne waɗannan makera ne waɗannan kaza ne waɗannan kaza ne Ya'yansu haka suka tashi haka za suka ga iyayensu suna yi to ko da za a yi ilimin zamani sai zama akwai me akwai dogaro da kai ta fuskar sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana yaro karami sa abu talib yake kama hannunsa su tafi business su tafi kasar sham yo oda har wata rana suna tafiya wani malamin yahudawa ya fito ya ganshi yace kamar da yaron nan gida domin alamomi sun nuna min shine annabin karshen zamani in ka shiga da shi kasar sham akwai yahudawa za su gane shi in suka gane shi za su kashe shi kaga tun yana yaro da ya girma ya zama in an kawo masa hari zai iya kare kansa bai daina sana'ar ba kuma ya karɓa ya ci gaba saboda tun yana yaro aka koya masa ita kasuwanci wanda ta sanadiyar wannan ya gamu da matarsa ta farko kuma manzo Allah ya bamu ka'ida ga mammiya a hadisin Anas bin Malik yace ba wani annabi face sai da yayi sana'ar ciwon tumaki mutanen Madina suka tambayi annabi suka ce har kai kayi sana'ar ciwon tumaki kana yaro yace hanni nayi yo ba gwanda kowa ba ma su sauran annabawan suna da arzikin tumakin ni ba ni da su zuwa nake in yi wa mutane kiwo su biya ni lada kuntu ar'aha ala qararita li ahli makka annabi Musa a Qur'ani Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami annabi Musa yana kiwo ma cikin daji yaga ga haske game da ubangiji da haka ya uwa mu gane cewa dogaro da kai yana cikin sana'a yana cikin sana'a shi yasa a yau muke cikin tashin hankali ba karami ba a yau in gwamnati ba ta yi albashi ba kowa idan sa ja yake tare da ma'aikatan gwamnatin ba su sa karatun karya ba amma kowa da ita ya dogara kowa da ita ya dogara mun raina sana'o'in iyayenmu mutuwar zuci ta hau mu shi yasa abin da ba a ma neman taimako a kansa sai ka ga wai mu ta muke a taimaka mana saboda akwai matsala akwai matsala haka da Allah iyaye masu albarka waɗanda ku Allah maɗaukin sarki ya tsora wa nauyin tarbiyyar ƴaƴa to ku rinka haɗawa wajen ciyar da su da kuma koya musu hanyar nema kar ku rinka raina sana'ar da kuke yi ita sana'a cikinta akwai rufin asiri akwai rufin asiri to da haka ku rinka jin ƴaƴayenku a jika kuna nuna musu irin wannan sana'o'i tun suna yara ƙanana ba za su tashi da mutuwar zuciya ba ba za su tashi da komai sai sun ce a taimaka musu ba ba za su tashi a lokacin da bukata ta danne su kuma ba su da abin da za su yi ba shi yasa masu hikima suka ce yaro nemi kuɗi tun abin siyan bai zo ba dan zai zo din tun abin siyan bai zo ba ka nemi kuɗi mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum dan Allah ina son a taimaka min da bayani akan yadda zan yi sadaka ga iyayena ya halatta kai sadaka ga iyayenka musamman da abin da ka san shi suka fi so shi suka fi so in abinci ne idan kuma ba abinci bane to duk mabukata da ka samu zaka iya musu sadaka da abin da su mabukatan suke bukata ka ce ladan Allah ya kai ga iyayenka an samu Abdullahi dan Umar yana yawan sadakar sukari ya ka ce me yasa kake yawan sadakar sukari yace ai Umar nake wa shi kuma Umar yana son sukari domin ita sadaka kamar transfer ne ka bayar anan nan Allah ya baka a can to kaga idan yanzu ka zo kana ta maka wa mutane kuli-kuli a nan kai ma Allah ya ba babanka kuli-kuli a can za ka so shi yasa Allah madaukin sarki ce ku ciyar da abin da kuke so lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu lada ba sai kun ciyar da abin da shi kuke so kai kana son shinkafa ka ba wancan tuwo kana son naman kaza ka ba shi karago a to ya kenan ka sani ba za ka ba da karago fa ka je Allah ya baka kaza ba karago ka bayar haka in ka tattara mutane kuli kuli alhalin kana da halin ba su kaza to ka shirye cin kuli kuli a lahira da haka ita sadaka ana yin ta ne da abin da ake so kuma mai kima mai daraja domin kai ma kana so Allah ya biya ka da irin wannan in mahaifinka za ka yi wa sadaka kai ka san me ya fi so a rayuwarsa lokacin da yake da rai yana son naman kaza yana son naman zabo yana son naman ɗawisu naman talotalo to dage lokacin da za ka yi sadaka don shi samo naman kaza ko ɗawisu ko talotalo sai ka bayar Allah na bayar a nan a ba babana a can to kaga ko ba komai ka girmama Allah sannan kuma kai wa babanka alkawari mai tambaya ta gaba ya ce tambaya na shine ina neman a yi min bayani kan addu'a bayan an gama sallah saboda wasu masallatai wanda ba na ahlus sunna ba bayan sun gama sallah kaji suna sun ce a yi salati goma goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu addu'o'insu mutum yana iya ya yi addu'an ko kuwa ya yi nashi mutum ya yi nashi shine daidai saboda jam'i a addu'a bayan sallah bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko sahabbansa abin da muke nufi shine liman ya rinka cewa a karanta kaza a karanta kaza wannan annabi baya wannan amma yin addu'a bayan sallah ba laifi bane sai dai kowa ya nashi ko kuma zai iya yiwa in munasaba ta kama liman yana addu'a shi kadai duka mutane kuma suna cewa amin ba wai yana cewa a karanta kaza a karanta kaza ba kamar yadda limamai sukan yi a ƙarshen hudu ba idan an zo ƙarshen hudu ba ai liman yana addu'a kuma duk ma mu suna cewa amin amin amin amma ba wai ya rinka ba mutane falaki da nasi kul huwallahu alam nashraha salati goma ga annabi ba irin wannan ba wannan babu shi a asalin addini to haka nan zamu ga a sallar eh, alqunutu na sallah shi ma kaga liman yana addu'a duk ma mu suna cewa amin amin irin wannan ba laifi bane amma irin wancan shine wanda yake bai da asali ya tambaya ta gaba ya ce malam menene hukuncin sujud ba'di da qabli a sallan nafila babu bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila a wajen sujada ba'di ko qabli in ta kama an gane ko ma'ana ita ma sallar nafila in kai ragi a cikinta ko kai daɗe a cikinta ana yin sujada qabli ko ba'di babu laifi ya tambaya ta gaba ya rubuta da larabci yace hal fihi nassun yadullu ala jawazi sawmi sittatin sittati shawwal ma'ana wai akwai dalilin da ya nuna halaccin yin azumin sittu shawwal akwai dalili cin sai muslim hadisin abu abu ayyub al-ansari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyamid dahar duk wanda ya azumin watan ramadana cif kuma ya biyo da shida a watan shawwal wuladansa kamar kamar yayi azumin shekara ne duka yadda lissafin yake shine duk abu na kyau ko na alheri in kai ɗaya Allah zai maka irinsa goma idan mutum ya azumci watan ramadana kwana talatin duk kwana ɗaya Allah zai masa goma yanzu kaga wata ɗaya ya zama wata nawa eh wata ɗaya zai zama wata goma domin duk ɗaya an masa goma to goma ɗai ɗai ɗai sau talatin malamai suka ce za ka wayi gari ka yi azumi aƙalla na wata goma ina jin ko wata shida a wata goma daidai to sannan yanzu abin da ya rage a shekara in ka cire wata goma saura wata nawa saura wata biyu to sai ka zo kuma kai sittu shawwal duk ɗaya shi ma amma goma shi kuma zai bada nawa in ka irga dai lissafin zaka ga ya baka shekara ɗaya cif cif to wannan shi ake nufi da haka ya tabbata ana yin sittu shawwal kuma ko da ana bin mutum ramuwar ramadan zai iya yi in ba zai iya ramawa sannan ya zo ya sitti shawal in ba zai iya yin sitti shawal din daga baya sai ya rama ramadan saboda shi ramadan da aka ce karama in ka sha ba a kayyade maka lokaci ba amma shi sitti shawal yana da kwanaki in watan shawal din ya wuce to baka da damar yi shi ko wancan a kowane lokaci kana iya yi mai tambaya ta gaba ya ce malam idan ina sallah sai shedan ya kawo min wasu tunani daban-daban da kuma wasu wasi ko da na yi a'uzu billahi baya bari malam ko akwai wani abu da zan kama yi a cikin sallah ba wani abu sama da kai isti'aza din da ka faɗa idan shaidan ya zo yana sa maka wasu wasi to ka rinka yin a'uzu billahi kuma a zuciyarka sannan abin da zan baka shawara shine ka mai da hankali wajen kulawa da tsarki da alwala domin rashin kula da tsarki da rashin kula da alwala shi ke ba wa shaidan damar ya zo ya ɓata sallan mutum da aka kula da tsarki da alwala yana taimakawa wajen samun tsari da kuma nisanta daga wasu wasu sannan ya ce malam menene hukuncin azumin eh, hukuncin mai azumin da baya sallah saboda wannan matsalar ta rikita ne. domin na ji wani malami ya ce yana da azumi har yake kafa hujja da faman yi amal misala zarratin khairan yara to ita ma wannan tambayar na maimaita ta ne ba dan ba mu yi ta ba mun yi irin ta a baya to amma ita wannan shubuhar da aka kawo ita nake so kawai in warware cewa duk mai azumi ko baya sallah ladan azuminsa yana na wannan kuskure ne ayar faman yi amal misala zarratin ba za ta zama hujja a nan ba saboda Allah da farko tukuna da zai ce ai azumin sai da ya kira masu azumin da sunan wa muminai ya ayyuhal ladzina amanu kaga kenan da muminai ake to shi mutum baya sallah zai zama mumini bal ma kafiri ne mun faɗi hadisi manzo Allah ya ce duk wanda ya daina sallah ya zama kafiri to ya za a kafiri yayi azumi kuma a karɓa kuma Allah ya faɗi sharaɗin da yasa yake karɓa aiki wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa sai ya ce wa huwa mu'min dole sai da sharaɗin imani dole sai da sharaɗin imani in haka ne to kenan ma mutum zai iya yin sallar ba tare da imani ba har ne ya zo ya sallah a karɓa in dai ka kafa hujja da faman ya amal misali zarratin kowa ma na iya yin aiki a karɓa to har ne ma zai iya sallah kenan to kaga wannan sakarci ne kwarai da gaske wannan wanda ya bada wannan fatawar ko da yana amsa sunan malami to bai san ka'idoji na ilimi ba kawai dan aya ta ce duk wanda ya yi aiki zai gani shin ganin yana nufin karɓa ai aya maganar gani take yi zaka je ka tarar da duk abin da ka aikata in na alheri ko na shari to amma shin yana nufin duk abin da kai wa Allah zai karba ba wasu sharuɗa ba wata ka'ida a'a akwai sharuɗa akwai ka'ida in dai aikin alheri ne wanda ake samun lada to sharaɗinsa kan kai Allah ya karba sai ka zama mai imani shine sharaɗin farko duk wanda ya ruguza wannan sharaɗin na farko to ko me yayi aikin banza yayi shi yasa Allah yake gaya mana asarar kafurai a lahira wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk abin da suka aikata rusa shi zani fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah aikin su lalatacce ne a duniya da lahira to kuma ka ce suna da lada an ce aiki ya lalace takarda ta gaba ya ce malam menene hukuncin sallar wanda ya yi sallah a gaban masallaci alhalin liman yana cikin masallaci ya yi kuskure amma sallarsa ta yi inda a bayan sahu ya yi bai shiga sahun ba a bayan liman da waje ya ki shiga cikin sahu ya ware ta wannan sallarsa ba ce ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata limon faridin khalfas sab babu sallah ga wanda ya ware a bayan sahu kaga bai magana gaba ba a baya jamil kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya idar da sallah sai ya juyo sai ga wani mutum can a gefe shi kaɗai, kuma ga sahu bai cika ba sai ce me yasa baka shiga sahu ba kuma alhalin akwai waje ya kasa ba da amsa sai ce tashi ka sake sallah ma'ana sallar ba ta yi ba kenan to amma idan mutum yana saman liman ko yana gaban liman duk da sahu baya akwai waje malamai suka ce da bai zo ya shiga ba yayi laifi amma baka da hujjar da zaka bata masa sallah saboda nassi bai ce sallar irin wannan ba ta yi ba amma shi wancan nassi ya ce sallar sa ba ta yi ba shi kawai sai dai ka ce sallarsa ta yi amma kila ba zai samu cikakken lada irin na wanda ya bi bayan liman ya shiga sahu ba saboda manzo Allah ya ce fa inna ta sufufi min tamamis sala daidaita sahu yana cikin cikar sallah to kaga rashin cika baya nuna rashin karbuwa gaba daya sai dai ka iya cewa sallar tana da tawaya ta fuskar lada amma ba za ka ce ba a karbe ta ba gaba daya yace malam dan Allah ka ja hankalin mutane akan zina domin wallahi malam yanzu zina ta koma kamar rayuwar yau da kullum saboda idan na ji labarinta sai in ji kamar in shaƙe wanda yake maganar musamman samari da 'yan mata to Allah maɗaukin sarki ya tsare mu takarda ta ƙarshe wacce akan ta za mu tsaya mai takarda da shi ma saboda yana neman shawara ne za mu ba ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam ya ce wallahi malam ina son ka saboda Allah to kai ma Allah ya so ka dan zatinsa yace kai da Allah ramma yace da mahaifiyata za ta yadda da na bi ɗaya daga cikin ku ku domin na dinga muku hidima kuma saboda Allah da ya bi mu kenan yace Allah ya ƙara soyayyar ku saboda Allah amin na gode to abin da ya fi ya ɗan uwa kar ka je kai wa wani hidima alhalin ga mahaifiyarka a kusa ita ce min babi aula kai mata hidima shi yasa na kawo wannan saboda da yawa daga cikin tunani na ɗaliban ilimi wani sai kaga ya tsallake ya bar babansa ya bar babansa ya ji ya tare gidan wani malami yana masa hidima musamman waɗanda ba ahlus sunna ba ana samun haka yan bid'a dan har sukan ce wai shehunnansu sun fi iyayensu daraja a wajensu yanzu mu akwai wani yaro a Kano da ake ban labari babansa kanwa yake siyarwa tun asuba uban yake ɗiban kanwa yana kaiwa kasuwa amma shi da asasuba zai tashi ya tafi gidan wani shehi yana ɗeban masa ruwa ya bar uban ubansa yana jigida kai kan wa kasuwa to yadda za ka gane wannan tarbiyyar tarbiyya ce ta kuskure ba ita annabi ya zo da ita ba akwai wani bawan Allah ana kiransa da suna Uwaisul Qarni yayi zamani da annabi amma bai taba ganin annabi ba amma da annabi zai bar duniya sai da ya dauki riga ya ba sayyidina Umar yace wannan mutumin zai zo zaka gamu da shi ka bashi ga kamanninsa dan ƙasar Yaman ne kuma ɗan adan ne a cikin yaman akwai wani gari da ake kira adan an gane ko sannan manzo Allah ya ce ka ce ya buɗe maka bayansa za ka ga taban ƙuraje irin na albaras ƙurajen da in suka birin ƙasa su suke zama cutar kuturta yayi sun warke amma taban suna nan a bayansa ba su ɓata ba kuma ka san me dalilin da yasa bai zo ya ga annabi ba mahaifiyarsa yake wa hidima kullum shi yake mata wanke-wanke ya mata wanka ya dafa mata abinci ya ji labarin annabi amma saboda hidimar mahaifiyarsa bai zo sun haɗu ba amma kaga irin bajintar da annabi ya nuna ya ba shi awad cewa abin da ya shi ne daidai kuma manzo Allah ya ce da sayyidina Umar karka yadda ku rabu bai maka addu'a ba yana cikin bayan Allah da in suka daga hannu suka ce Allah yayi take Allah yake yi saboda wannan hidimar da ya wa mahaifiyarsa da haka lokacin da sayyidina Umar ya zama halifa hajjin farko sayyidina Umar yace a zo a kira masa mutanen Yaman aka kirawo su yace a cikin ku akwai wani mutum kaza kaza kaza kaza suka ce babu saboda shi bai ma damu da shiga mutane ba talaka ne lokacin mahaifiyarsa ta rasu bai da guzurin ma da zai zo aikin haji sai yake bin larabawa masu raƙuma yana musu kiwon raƙumi shi baya zama cikin mutane yana bayan gari tare da raƙuma da haka ya zo aikin haji domin kun san masu kiwo ko tafiya za su yi da dabbobin su suke tafiya to sai su samu wani sai rinka kula musu da dabbobin a bayan gari sai su rinka biyan sa kuɗi to shi sai ya zama da haka ya zo ma aikin haji su mutanen Yaman duk da aka tambaye su suka ce duk a cikin mu ba mai wannan suna sai can suka ce to amma akwai wani mutum da yake mana kiwo ba mu san ko shi bane aka ce to aje a zo da shi aka zo da shi sai na Umar yana ganin sa yake shi ne yace tube rigar ka ya tube, ya duba bayan sa ya ga wannan tambarin na ƙurajen albarar sun warke ce tabbas kai annabi yake nufi sayyidina Umar ya gaishe shi ya ɗauko rigar da annabi ya bashi ya ce ga ta annabi ya ce in baka kuma in ce yana gaishe ka kuma sai ka yi min addu'a ya ce ya zan in maka addu'a ai ka fi ni kai sahabi ne ka yi kaza ya faɗi falalolin sayyidina Umar ya ce duk da haka annabi ya ce kar in baka sai kai min addu'a da haka sai ka yi ya daga hannu yau sayyidina Umar addu'a tun daga nan da ya fita ya buya ba a sake ganin sa ba har ga wasu malaman tarihi suka ce ba a san inda ya mutu ba kila da ni ne a yau ko kai da yanzu za mu buɗe kamfanin addu'a tunda mun samu rijista amma bai yi haka ba sai bace. malamai suna kawo tarihinsa don su nuna martaba da darajar da 'ya'ya suke samu cikin biyayya gawa iyaye wata rana annabi zai za a fita jihadi wani sahabi ya taho da tsauri ya ce ya ma'aikin Allah zan bi ka jihadi a sani cikin sojoji sai annabi ya ce a hayyun walida iyayenka suna nan da rai yace duk suna nan yace irji fasihi ma fajahid duk da yake da iyaye yana da jihadin sa a gida ya je ya rabu da su lafiya shine jihadi duk annabawa duk girman su sai Allah ya ja musu kunne ku bi iyayenku ku bi iyayenku tare da fa sun fi iyayen daraja a wajen Allah kaga annabi Yahaya Allah ya ce wa barran bi walidaihi wa lam yakun jabbaran asiya ne biyayya ne ga iyaye baya sabawa annabi isa cikin abin da ya gaya wa kiristoci abin da Allah ya gaya masa ya gaya musu wa barran bi walidati Allah ya ce in bi uwata saboda shi uwa ɗaya ke gare shi bai da uba duk da haka aka ce wa barran bi walidati wa lam yakun jabbaran shaqiya amma wani sai ka kaga saboda ya samu wani matsayi na rayuwa iyayensa sai dai su zo shi ba zai je ba in ana zaune suna kan kujera yana kan kujera ko dai wani abu makamancin haka to kaga wannan asara ce da tatsewa duk mutumin da ba zai bi iyayensa ba shi da arziki sai dai ji labari wallahi sai dai ji labari ka gane akwai bambanci kuma tsakanin arziki da kuɗi ka iya kuɗi shege ma yana kuɗi amma arziki ba kai babu shi har abada kun raba gari sirrin arziki shine ka bi iyayenka ko arna ne kuwa ga dai ga annabi ibrahim mahaifinsa ba musulmi bane amma ka ga yadda qur'ani yake gaya mana biyayyar da annabi ibrahim yake wa mahaifinsa lallashi kwantar da kai da haka wannan shine ka'ida ya dan uwa karka damu da sai ka je kai wani malami hidima alhalin iyayenka suna nan hidimar ka ga iyayenka ta fita wannan malamin babban hidimar da zaka yi wa malami gaskiyar da ya gaya maka ka yadda kai aiki da ita shi ka gama da shi domin ta ne shi kuma zai samu lada ta akawun ɗinsa da shi kuma zai haure gobe kiyama amma ba sai ka zo ka ɗaukar masa jaka ko ka ɗaukar masa takalmi ko wani abu ba ba ta ne wannan ɗin bai da muhimmanci ba amma dai duk malamin da so yake al'umma ta tarbiyyantu ba wannan ya fi damunsa ba shi dai mutane su bi gaskiyar domin abin gaskiya shi zai samu rabo zai samu ladan wanda aka shiryu ta sanadiyarsa amma malamin da duniya ce kawai a gabansa kullum abin da ya fi damuwa da shi rike masa takalmi rike masa buta rike masa jaka alhalin zai iya rike waɗannan kayan nasa ba sai ka rike masa ba kuma ka rike min jaka na ce maka kaza daidai ne kuma ka ki to sai me kuma sai bai da wani amfani ne a wajena da aka kafi damuwa da wannan ya dan uwa ba wai zuwa hidima ga wani malami ba in kuma Allah ya hore maka ka samu damar da zaka hidimta wani bawan Allah ba laifi bane in ka hidimta masa amma dai hidimar iyayenka gaba take da hidimar kowane mahaluki a duniya in ba annabi bane ba sallallahu alaihi wasallam sannan yace shawara nake nema malam wata yarinya ce Allah ya samu tsananin soyayyarta dan Allah ina ba da shawara ina ba da shawara wannan masallaci mai albarka da wannan gari ma baki ɗaya mai albarka ya kamata a ce a samu a masallatai a yi gidauniyar aurar da samari babban abin da za ku fara taimaka musu ba kawai ku ɗaura musu aure ku sake su ba a'a ku fara buɗe musu hanyoyin sana'o'i duk wanda ya zo ya ce yana son aure kamar irin wanda muka karanta takardar sa ɗazu ɗan shekara ashirin da bakwai ku nuna masa sana'a ko ta kafinta ko na abu a kai a buɗe workshop ya je ya yi training na wata shida zuwa shekara to da yi haka kuka tabbatar ya iya sana'a ko karo karo ne yi a sai masa zarto da guduma da sauransu a aura masa matar a sake su dan ba daidai bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi gidauniyar auratar da mutane kuma a sake su ba ba a koya musu sana'a shine matakin farko a koya musu sana'a shine matakin farko in sun iya sana'ar da za su rike kansu to ba laifi auren tunda fire service approach ne a tattara kuɗin a bada sadaki a kai musu katifa a ɗaura musu aure a sake su in Allah da gobe jibi in suna da rabon arziki shekara ɗaya sai kaga sun gina wa kansu da kansu gida da haka ina bada shawara akan wannan saboda takaddun aure aure aure samari ta yi yawa wallahi wasu in na kalle su kawai dunkule wannan duk takaddun da kuke ganin na karanta muku a nan ina da ninkin su biya a gida tambayoyin duk da wasu suna ta korafin ko a ƙara lokacin karatu ko a daina tambayoyi to da yawan ilimin a cikin tambayoyin yake ba zai yi ka tara mutane awa ɗaya awa biyu rabin awa ka ne musu magana kuma ka hana su tambaya ba ai ba zai yi ba to ilimi ai ba zai yi da haka ba haka diyar da wasu za su yi korafin mun yi tambaya mun yi tambaya mu abin da muka sani ma a Kano malaman mu suna aje darasi don su amsa tambaya saboda wata tambayar a hanyar ta za a cimma ilimin da in kai za ka karanta sai ka shekara goma baka je wajen ba amma da tambayar yanzu sai a jawo maka ilimin daga nesa sai a kawo maka shi kusa da haka ya uwa masu eh, cewa tambaya ta yi tsawo ko kaza ko kaza ku yi haƙuri mu dai za mu dage mu ga cewa ba mu rinka tsawaita muku lokacin da za ku rinka shan ruwa akan hanya ba ko karatun minti goma ne in dai mun san tambayoyinku suna da amfani insha Allah za mu amsa sai mai karatun na minti goma shi wannan karatu na tafsiri ko ba cikin watan azumin ramadana ba wani malami zai iya dorawa ku ci gaba da yi to amma kila tambayoyin ni na faɗi wani abin in ba ni na tsaya na amsa ba na tafi na barwa wani jikakken aiki na jika masa aiki shi kila bai ba shi ya faɗa ba ni da na faɗi maganar aka yi min tambayoyi a cikin maganganu na ni na fi kowa cancanta in zauna in amsa muku in na tafi kuma karatu wani sai zo ya ɗora daga inda na tsaya ni ma zuwa ne na cimma wani na tsora daga inda ya tsaya haka rayuwa take da haka dai shi shawarar sai ta neman shawara sai yace yana da wata yarinya da yake tsananin so gashi tana da manemi yace kuma ina gudun na saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kan haramcin neman aure akan aure yace gashi malam na gagara ɓoye soyayyar da nake mata har ya fito fili sannan soyayyar na hana ni bacci dole ai yace ga yawan tunaninta gaskiya ne abin da yake akwai shine idan wani yana neman mace har suka fahimci juna ƙila ma har iyaye suka sa baki ba wannan lokacin a ka'idar musulunci ya haramta wani kuma musulmin ya sake shiga ne ba sai dai da sharaɗi biyu sharaɗi na farko sai dai in kaji cewa sun rabu ya janye an fasa to sai ka shigo sharaɗi na biyu sai dai in ya yadda da kansa ya yadda da soyayya da take masa to sai ka je ka ce wani naji kana son wance ko yace kwarai ko rabin raina ce sai ce to ni ma a bani dama in gwada ta ko ba haka ba ai allura cikin ruwa ce mai rabo ka dauka to amma wannan zai yi <laughs> wannan shine abin da malamai suke cewa fahalun mumtani'un abu mai sauki mai wuya yo waye zaka zo ka ce yana son budurwa ka ce wai ya barka ka gwada sa abin da musulunci yake so ya nuna mana shine ba a nema akan nema domin wannan yana daga cikin hanyoyin da suke haifar da gaba da kiyayya kana neman abu ka ji wani ya sako baki to ba zai da ya kaso shi sai da in imanin ka ya kai inda ya kai kuma wannan shi ya ja faɗan farko da kisan farko a duniya ‘ya'yan annabi adamu guda biyu da ɗaya ya kashe ɗaya akan neman aure ne ɗaya yana so ɗaya yana so kuma kowa ya ce ba zai haƙura ba sai shi ɗan yariya wa ɗayan kawai ka kashe shi ka samu kai kaɗai wannan shine kisan farko da aka fara yi a duniya to gudun irin wannan abin ya ci gaba da maimaituwa shi yasa aka samu na wannan ka'idar da haka wannan kokari da kake na kwatanta gaskiya muna tawassuli da shi Allah madaukakin sarki ya baka mafita ta alkhairi ko dai ya cire maka santa daga zuciya ya musanya maka da wata ko kuma in wancan din shi tsakanin su ba alheri to Allah ya sa ya hakura kai kuma ka samu Allah ya zaba abin da ne mafi daidai ya in uwa ajiya mun cike da karshen aya ta shida cikin wannan sura mai albarka suratul hujurat yau za mu tashi farkon aya ta bakwai kuma wannan shine darasin mu na uku a cikin surar me Allah yake ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكفر Allah ya ce wa'alamu ku sahabbai ku yi sani anna fikum rasulallahi cewa manzon Allah fa yana cikin ku ma'ana yana daga cikin daraja da martaba da bambanci da sahabbai suke da shi da mu a yau su sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma dukkanin wanda kaga ya rayu da annabi kuma ya yi imani da shi to Allah ya so shi da alheri kuma shi mutum ne na daban Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa kamar yadda Imam Muslim ya rawaito a muqaddima yace Allah subhanahu wata'ala ya kalli zuciyar bayi gaba daya sai ga ba zuciyar da ta kai zuciyar Annabi Muhammad tsarki sai zaɓe shi a matsayin shine cikamakin annabawansa to sannan bayan Allah ya gama sikirinin a cikin annabawa sai aka ware su duk wani wanda ba annabi ba sai Allah ya sake duba zuciya ya sake tantancewa sai ga babu zuciyar da ta kai ta sahabban annabi tsarki sai su ma Allah ya zaɓo masa su a matsayin abokai da ka yadda kake jin annabi ya fi kowane annabi to haka sahabbansa kuma sun fi kowane ɗan adam in ba annabi ba ne shi Ibn kasir ya kawo asar a ƙarshen ayoyin da muka karanta baya cikin suratul fathi na bayanin sifofin manzan Allah sallallahu da sifofin sahabbansa ce labari ya ishe mana cewa hatta almajiran a kiristoci lokacin da sahabbai suka shiga garin Sham don su karɓi mukullin masallacin Kudus daga hannun kiristocin wancan lokacin wanda wannan ya faru ne a zamanin Sayyidina Umar ce da yawa daga cikin sahabbai sun ji kiristocin wannan gari suna cewa an ba mu labari a cikin injila cewa waɗannan mutanen sun fi hawariyun almajiran annabi isa daraja a wajen Allah waɗanne mutane yake nufi sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah subhanahu ta'ala yana so ya nuna darajar sahabbai kuma ya nuna musu irin ni'imar da ya musu na daga cikin girman ni'ima ubangiji ya raya ka da manzon Allah kuma kana mai imani da shi yayi maka limanci kai masa mamu ya ce wala dallina ka ce amin a fita jihadi da kai da shi ya faɗa ka faɗa cikin ladabi da girmamawa ya aura a wajenka ka aura a wajenka. kai masa siriki yayi maka siriki me yafi wannan daraja babu wata kyauta da Allah zai maka a duniya bayan ta imani sama da wannan da haka Allah yake cewa to ku sani ku fa ba kamar gama garin kowa bane ba ba kamar sauran mutane bane ba fikum rasulullahi ku a cikin ku akwai manzan Allah malike ayyuhal mu'minun ana nufin su sahabbai mu'minai wanda su suka riga kowa yin imani malike halu hayatihi wannan ana magana ne a lokacin annabin yana raye yanzu tsakanin mu da su wa wannan aya za ta gazgata a kansu su saboda mu ba mu rayu da annabi ba labarin sa makan ji amma su sun rayu da shi ya kasance a cikin su to kaga kenan da su ake ba da mu ba da kamala yace fa arji'u ilayhi al-umura abinda ayat take so ta isan musu na sako ku yanzu duk inda aka samu wata matsala kuna da mawarwara kuna da bakin zaran yanzu da kun shiga cikin rudani game da wani abu ya shige muku duhu kai ne za ku je wajen annabi ku tambaye shi in ya sani Allah ya sanar da shi ya gaya muku in bai sani ba Allah bai sanar da shi ba take zai jira wahayi kuma take za a gaya muku ga mafita to da haka wannan yana daga cikin darajar su kuma wannan yana daga cikin dalilan da yasa suka fi kowa yin daidai suka fi kowa dacewa da daidai saboda su ana tsaka da saukar da wahayi suke addini yanzu in sun yi kuskure yanzu nan Allah zai ce ba haka bane ku gyara ba irin mu ba ko wasun mu ba wanda sai ka rayu akan kuskure haka mutu ba a gyara maka ba amma su sahabbai ba su haka jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yace mun kasance a cikin gidajenmu muna saduwa da iyalanmu amma tsoro muke kan mu kuskure dan in mun fito gobe wahayi zai sauka ko da ba a gaban annabi muka yi ba amma in akwai kuskure Allah zai ce abu kaza ya faru abu kaza ya faru a dina shi yasa sahabbai duk abin da suka yi in dai annabi ya bar duniya bai ce su daina ba to wannan ya zama hujja addini ne shi yasa jabir yake cewa kunna na'zilu wal qur'anu yanzilu mun kasance muna azalo mutum yana saduwa da matarsa in baya son ta ɗau ciki sai ya zo yin releasing ya zo zubar da mani sai zari a zakarin sai zubar da bani a waje yace muna haka tun qur'ani yana sauka yace law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran da a ce abu ne mara kyau da aya ta sauka ta ce mu daina lokacin da aya bata sauka ta ce mu daina ba ya nuna kenan wannan ba laifi bane ba to dai wannan da ire-iren su yake nuna maka bambancin jiya da yau bambancin rayuwar sahabbai da rayuwar mu ta yadda su dukkanin wani abu da suke da bukata dangane da addini yana kusa da su amma muku yanzu al'amura sun mana nisa sai dai a hankali da haka Allah subhanahu wataala yake gaya musu wannan hikima shine duk wani abu da za ku yi da sunan addini to ku kuna nan a gindin magani kuna nan a gindin tushiyar abin shine kuna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku je ku tambaye shi da ka fa arjiu ilaihi al-umura yahkumu fiha bi hukmi ku rinka mai da al'amuran ku ga annabi zai muku hukunci take da abin da Allah ya hukunta fallahu yutli'ahu ala khafaya al-umuri minkum domin Allah yana tsinkayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abubuwan da kuka yi da a boye ne shi kuma manzo Allah ya zo ya gaya muku a bayyane dan ya baku mafita dan ya warware muku dukkanin al'amuran da suka shige muku duhu wa ba'da mamatihi aidan to kuma bayan manzo Allah ya bar duniya wa huwa fikum bil qur'ani was sunnah yana nan tare da mu a mata hanyar qur'ani da kuma sunna a yanzu ma in wani abu ya shige maka duhu game da sha'anin addini sai ka je ka tambayi masanan qur'ani domin wa maktalafun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani game da shi na addini to hukuncinsa yana ga Allah ma'ana a koma ga Qur'ani daidai da fa na tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila da haka yace in bayan manzo Allah ya bar duniya ne to har yanzu dai al'ummar ta yar gata ce domin ya bar mata littafin Allah ya bar mata sunnarsa manzo Allah kuma ya ce inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abadan kitab Allah wa sunnati na bar muku waɗansu abubuwa guda biyu in dai za yi riko da su ba ku taɓa ɓata ba har abada littafin Allah da sunnata Dakali ka ma na ba wannan dan ya zamo mawarwara na duk wani abin da ya faru min al-mashakil na mushkiloli fala taqudu fi ma la yarda bihi Allah ahir kada al'ummar musulmi ta kutsa kanta cikin abin da Allah baya so domin duk abin da Allah yake so ya riga ya game mata bayani a cikin littafin sa kuma bisa ga harshen manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da a ce annabin zai rinka biye muku cikin dukkan al'amuran da kuka zo masa da su na san zuciya la'anitun da sai ku shiga wahala mana inda duk abin da mutane suke so shi annabi zai yi ba wai gaskiya zai kalla ba to a ƙarshe mutane za su faɗa cikin haɗari da wahala domin ita son zuciya abin da take kai mutum zuwa gare shi shine wahala kuma za ka samu wani ga abin da yake so wani ga abin da yake so kowa in an bi son zuciyarsa to a ƙarshe kuma wahala zai sha shi yasa Allah yake ce walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum Na'am Allah ya ce wa walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum inda gaskiya za ta bi son zuciyar mutane ma'ana abin da suke so shi za a yi musu la fasadati samawati wal ardu wa fi fihinna da sama da kasa da duk halittar da ke cikin su lalacewa za su yi saboda daidan wani karkacewa wani wani yanzu sai ce ni saman nan ba ta mun ba a yaye ta wani kuma ya ce ni kasan nan ce ba ta mun ba a yaye ta wani kuma ya kalli wani ya ce ni na tsani wannan kawai a batan mun da shi kaga duk rusa duniyar zani da son zuciyarmu mu Allah ce dai a tai nahum bi zikrihim mun zo musu da abin da in suka bi shi za su samu ɗaukakar duniya da lahira shine qur'ani da sunnar annabi an gane ko da haka Allah subhanahu wataala yana gaya wa sahabbai cewa inda annabi zai biye wa san zuciyoyinku la'anittum da kun shiga wahala malai ce fi kasirin min al'amri allazi tukhbirunahu tukhbiruna bihi cikin al'amuran ku masu yawa wanda kuke bada ko ake ba ku labari da shi ala khilafil waqi wanda ba haka suke ba ko kuke zuwa ku bawa annabi labarin su amma ba haka suke ba to da a ce ku Allah baya masa wahayi ya gaya masa gaskiyar al'amarin wanda akai zai gina hukunci da bai san wannan ba ya gina hukunci akan son zuciyar ku to da kun fada wahala fa yurattibu ala zalika muktaba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ka zo ka gaya masa labarin da ba daidai ba Allah zai tona masa asiri ya gaya masa na daidan kuma ya gaya masa ga hakikanin yadda za a yi hukunci la'anittum ay la'asintum dunahu da ku za ku yi laifi ku aikata sako ba ruwan shi annabi domin ismu tasabbubil murattabu ala ikbarikum zunubin zai faru ne sakamakon ku kuka sababba faruwar hakan gwargwadon yadda kuka zo kuka ba da labari ba daidai ba sai dai walakin Allah shi Allah habbaba ilaikumul imana ya muku wani gata ta yadda ya sanya muku ƙaunar imani a cikin zukatanku Mali ce al'iman nan ana nufin alkamilu imani cikakke sahabbai su suka fi kowa imani a cikin al'umma su suka fi kowa tsoron Allah a cikin al'umma shi yasa Allah ya haɗa rayuwarsu da ta annabi domin abin da bahaushe yake cewa bigi sai bigi babban gora sai magogin ƙarfe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda shine ya fi kowa to sai aka haɗa masa abokan tafiya su ma wanda suka fi kowa domin ƙwarya ta bi ƙwarya kuma kowace ƙwarya tana tafiya ne da abokin birminta an gane ko kullu in bi fihi yanza da haka Allah subhanahu wata'ala ya sa wa sahabbai san imani wa huwa ibaratun ani tasdiqi wannan bayyana labari ne game da irin gaskatawarsu bil jinan a cikin zukatansu wal iqrar da kuma wasu bil lisani da harsunansu wal amal da kuma ayyuka bil arkani da gabbai wa zayyanahu fi qulubikum kuma Allah ya muku kwalliyar imani a cikin zukatanku wa karraha ilaykum al-kufr kuma Allah ya sanya muku kyamata kafirci da kafirai allazi huwa takzib wanda shine ƙaryata manzon Allah wa hadha fi muqabalati tasdiq bil jinan wanda wannan kuma shine kishiyar yadda da zuciya da Allah yana yaban sahabbai ne anan yana nuna tsarkin zuciyarsu kamar yadda ayoyin baya Allah madaukin sarki ya musu irin wannan shaidar an ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا Allah ya san imanin da ke cikin zukatansu ya saukar da nutsuwa a gare su kuma ya musu sakamako da buɗi wanda yake makusanci kuma wa karra'i wal fusuq Allah ya sanya wa sahabban annabi kin fasikanci ba wai ma aikata shi ba fasikancin kinsa suke yi malai ce allazi huwal kasbu wanda shine aiki mummuna kama kala ibn abbas kamar yadda abdullahi dan abbas ya faɗa wa hadha fi muqabalati al-iqrar bil lisan as wanda kuma wannan ne kishiyar tabbatarwa da harshe a gaske wal isyan kuma Allah ya sanya musu kin al isyan malai ce allazi huwa al ma'asi kalmar isyan ana nufin dangin sako wa hadha fi muqabalati al amali bil arkan wanda wannan kuma shine kishiyar ayyuka daga fai as-saliha na gari wa qawluhu lakin fadin Allah da yake walakin Allah habbaba ilaykum al iman zuwa karshe malik ce istidrakun min haithul ma'ana dunan lafzi ƙarin bayani ne dangane da cika ma'ana ba wai warware abin da aka faɗa bane a baya na lafazi da Allah madaukin sarki ce walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ba wai so ake a warware abin da aka faɗa a baya ba na cewa wa alamu anna fikum rasulullah law kun fi kaseerin min al-amri an gane ko domin sau da dama za ka iya bawa mutum labari kaza kaza sai ka ce sai dai to galibi wannan sai dai din zai iya yiwa karin bayani zai iya yiwa kuma ka canja wani abu ne da da ka faɗa kaiwa ne mutum ne mai gaskiya sai dai to sai dai me ba mai gaskiyan ba ne ko kuwa sai dai kana da tsoro to kaga ba ta kai ba da gaskiya ba ƙarin bayani kake so ka yi wannan shine abin da ake kira da istidraki wanda kalmar lakin take kunshe da shi a harshen larabci da haka ba wai Allah yana nufin annabi baya cikin sahabbai ba ba wai yana nufin sahabbai ba su fi kowa imani ba ba wai yana nufin sahabbai Allah ya zaɓe su sama da dukkan sauran halittu ba in ka cire annabawa a'a ƙarin bayani akan wannan Allah kuma ya sa musu san imani ya sa musu kin kafirci kin fasikanci kin ayyukan sako ma'ana dai kare kenan ƙarin falala ne Allah subhanahu wata'ala yake sake bayyanawa gaba da sha'anin sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallam. da haka shine abin da malai yake so ya bayyana mana anan yace li anna man man hubbiba ilayhi al-iman al-kamil domin duk wanda aka sanya masa kaunar imani cikakke gaya sifatuhu man taqaddama dhikruhu sifarsa za ta bambanta da dukkan wanda ba shi ba na sauran kafirai wanda ambatan su ya bayyana sai Allah ya ce ulaika ku sani waɗannan sahabbai humur rashiduna sune tsantsar shiryayyu malai ce fi iltifatun anil khitab nan an canza salon magana daga ana magana kai tsaye an mai da magana ta zama bayar da labari kamar da Allah yana magana da sahabbai kai tsaye wa alamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum kaga duk damirul mufatab ana magana direct to kuma daga baya sai Allah ya canja salon zancen sai koma indirect yanzu kamar an gama magana da su ni kuma da kai ake ba mu cikon labari a kansu su yanzu kamar ba sa nan sai Allah ce ula'ika wa'ancan da na gaya muku humur rashiduna su ne shiryayyun bayi to malamai suka ce kamar Imam al-Qurtubi Allah ji kansa da rahama a cikin littafinsa sa al-Jami' li ahkamil Qur'an yace kalmar rashiduna jam'i ne na rashidu rashid shine shirayye asalin kalmar rashid an ciro ta ne daga kalmar ar-rashadatu wanda ar-rashadatu a larabci shine dutse ya kama ƙasa ta yadda ba za a iya bambare shi ba ba za a iya jijjige shi ba abinda Allah yake so ya ce sahabbai sun kafu a cikin addini sun kafu a cikin musulunci kafuwar da dutse in yayi ta a ƙasa ba a iya tumbuke shi to kaga maganar wani yace ce za su yi ridda ko wani yace sun bar musulunci wannan ma ƙarya ne bai fahimci yaren qur'ani bane to sannan ko cikin waɗannan sahabbai mun sani cewa akwai waɗanda sun yi kau sun sha gaban kowa su ne dai waɗannan guda hudu da ake musu laƙabi da alkulafa rashidun abubakar na farkonsu umar na biyunsu usmanu na ukunsu aliyu na hudunsu wanda manzo Allah ya dunkule ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rashidin ulaika humur rashidun Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ma wannan kan ce daga Allah wa ni'ima da kuma ni'imarsa ma'ana da abubakar ya fi kowa ba wai dan yayi wani abu bane dan haka Allah ya ga dama domin tunkan abubakar yayi abin da zai yi Allah ya fifita shi a kan kowa matsayin sahabbantaka da matsayin annabtaka matsayi ne wanda Allah ke ganin dama ya ba wanda ya so ba takara bace kada wani ya yi tsammanin yau akwai wani wurdi ko zikiri ko wata sallah da zai kamo sayyidina abubakar ba za ka iya ba har abada asali ma babu wannan sallar babu wannan sallar shi yasa Allah yake wannan zaɓin da na yi musu falalata ce ni na ga dama na basu kenan wannan zai nuna maka duk wani zikiri da za a zo a ce in kai ka kamo annabi ƙarya ne domin su ai annabawan ba zikirin suka fara yi suka samu kujerar ba da zikirin suka fara yi suka samu kujerar sai a ce wani ma in yayi zai samu amma tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbila take da fari tun kafin Allah ya shar'anta ibada ya bawa annabawa matsayinsu na me na annabta na fata mun fahimci wannan domin da yawa za ku ji yan bid'a suna irin wannan sai a ce ga wata sallah in kai kai daidai da annabawa goma ka ji wasa dan Allah da wulakanci ba za ka taba jin sallar da in an yi za a kamo shehu tijjani ko shehu wani ko shehu wani ba amma ga sallolin da ake kamo annabawa saboda wulakanci da wasa da matsayin annabta yanzu mu a Kano ban san kuwa nan ba ko kuna da yan hizba yan hizba wata wani kwamishin ne da gwamnati ta kafa na masu kokarin hana mutane ayyukan laifi to yanzu ko ɗan hizba ka isa ka kamo in kana da hankali mutum ne zai wuce ga ana shan ƙwaya fa ya tara aradi da ka ya shiga cikin yan ƙwayan nan ya fatattake su su gudu yanzu ka isa ka kamo wannan in ba irin aikin sa kake ba amma a ce don rainin wayo ga zikirin da zaka kamo annabawa wannan shi ya haifar da aƙidar kowa ma Allah ne saboda mutum yayi zikirin da yake jin cewa yanzu fa shi da annabi goma ɗaya suke to gobe ba sai ya tsula tsiyarsa ba ko ba komai in an rage masa matsayin annabi ɗaya ai dai sauran tara suna nan wannan yana daga cikin abin da koyarwa ta 'yan bid'a ya haifar mana a cikin al'umma na zubar da mutuncin annabawa zubar da mutuncin addini da kuma ba wa mutane lasisi a fakaice na su saba wa Allah sai ka samu mutum yana shan giya yana zina yana kaza sai ce maka a shekara akwai wani zikiri da in yayi duk wannan tsiyar da yayi an goge yanzu ma bashi yake bin Allah sai an mai ciko kuma sau ɗaya ake wannan zikirin a shekara shi wannan zikirin ko wannan wurdin in ma ba ka tsiya kake yin sa to zai dawo ya rinka cinye maka lada da haka dole shi ana yin sa sai ana haɗawa da tsiya sai ana haɗawa da shan giya sai ana haɗawa da zina sai ana haɗawa da iskanci to ta yaya mutane za su shiryu ba yadda za a mutane su shiryu da haka dai ya ƴan uwa a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani zikiri da za a ce in kai ka kamo wani annabi domin shi matsayin annabta baiwa ce ta Allah a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani zikiri da za a ce in kai ka kamo wani sahabi domin sahabbantaka baiwa ce ta Allah ba yadda za a kafi ya kamo wani sahabi na gaba ya gaba na baya sai tsinta hula da aka mu fahimci wannan shine ma'anar fadlan min Allah wannan falla ce daga Allah ma yace ismu masdarin mansub bi fi'lin muqaddar ai afdala Allah lahum fadlan min Allah ubangiji ya musu wannan kyauta ne dan falalarsa dan jin kansa subhanahu wata'ala wa ni'ima sannan kuma ni'ima ce daga Allah ai minhu ismun masdarun min an'ama alaihim ni'matan min Allah ubangiji shine ya musu wannan gagarumin ni'ima wallahu wallahu lalle Allah alimun masani ne hakimun sannan kuma mai hikima ne ma'ana wannan zaɓi da Allah ya musu ya yi musu ne bisa ga ilimin sun cancanta sannan kuma bisa ga hikimar sun dace wata rana wani tabi'i suna hira da wasu daga cikin sahabbai sai aka zo labarin yakin hunainu sai sahabin yake ba da labari in ban manta ba sayyidina usman ne yace a yakin hunainu duka sai da muka gudu muka bar annabi sai wannan tabi'in saboda rawar kafa sai ce kai ina ma ina nan ni da ina nan bazan gudu ba yace kai mana shiru ai kai baka isa ma ka zo wannan wajen gudun ma ai rana ce kai baka isa kai wannan ba yanzu da yawa wani za a faɗi wani abin da sahabbai suka yi ji cewa kai ai inda ni ne ni ba zan haka ba a'a inda Allah ya kai ka wannan zamanin ila a ma guje za ka mutu saboda wutar lokacin baka isa ka ɗauke ta ba da ka duk wani zamani da kaga Allah ya kawo ka da zamanin ka dace da shi saboda shi Allah komai nasa akan hikima yake inda Allah zai kai ƴaƴa zamanin iyaye ba za su juri tension ɗin da iyaye za su ɗauka ba in kuma Allah ya dawo da iyaye zamanin ƴaƴa to su kuma za a ci darabansu sai su ga duniya ta yi musu nisa to sai Allah ya aje kowa a zamanin da ya dace da shi da ka karkai burin ina ma na zo a zamani kaza domin ta yuda da ka zo a wannan zamanin da ba kai bane da wani bayanin ake ba wannan ba da ka wannan yake nuna ubangiji mai hikima ne akan dukkanin abin da ya tsara ubangiji subhanahu wataala sau da dama sai ka nemi abu a wani lokaci sai ya hana ka sai wani lokaci sai ka ga ya baka saboda ya san in ya baka a wancan lokacin ba dole ka mori abin ba ba dole ya zame maka alheri ba yanzu abin ya fi dacewa da kai da ka da inna rabbaka hakimun alim Allah dukkan abin da yake tsarawa akwai hikima kuma akwai ilimi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullah